Rashin sake buɗe bodar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Benin da ke yankin Babana a jihar Niger na ci gaba da jefa al'ummomin yankin cikin hali na yanayin damuwa. Tun a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne dai wannan boda ta Babana ke ci gaba da zama a rufi a sakamakon matakin da gwamnatin Buhari ta ɗauka. na rufe iyakokin ƙasar a wancan lokaci. Iyakar ta Babana da ke ƙaramar hukumar Borgu a jihar Niger tana da babbar kasuwar ƙasa da ƙasa da ta haɗa ƙasashen Najeriya da Benin da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar, har ma da wasu ƙasashe na Afirka ta yamma. A yanzu dai gwamnatin jihar Neja ta kafa wata hukuma ta musamman da ta sanya wa suna Babana Border Development Agency domin bunƙasa tattalin arzikin mazauna wannan yanki. A wani taro na masu ruwa da tsaki a kan lamarin kasuwar ta ƙasa da ƙasa da ke babana mahalarta wannan taro sun tattauna a kan abubuwa guda uku da suka haɗa da buƙatar gwamnatin Najeriya ta sake buɗe wannan boda. Alhaji Garba Muhammad Ɗanladi shine babban daraktan hukumar kula da kasuwar ƙasa da ƙasa ta babanna ya ce gurinsu a sake buɗe wannan boda. Duk abin da muke a kan wannan boda sun san ba za mu kawo kasuwa mu ce kuma a ce bota naure ba. To kaga wannan wani hikima ne da zai sa eh su ma su san da cewa wato mutane wasan wargan yanzu suna buƙatan bodan a buɗe musu. To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Bargu Honorable Suleiman Yarima Kilishi ya ce dama suna da alaƙa mai ƙarfi a tsakanin yankin Faraku ta ƙasar Benin da kuma Burgu ta Najeriya, a saboda haka ya ce sake buɗe wannan boda zai taimaka wajen ƙara ƙarfin wannan dangantaka. Yanzu in ka tabi yan masu shigo da takumbuka a ga su ma ba motoci za ta shigo da shi kawai ba. Abubuwan da ake samu a can Burkina Faso da Niger da Benin Republic za su shigo mana kuma sun dawo gida. don ba wanda bai san su Allah ba su Allah shine headquarter na Baruga gaba daya tun 1884 su ma dai sarakuna iyayen ƙasa sun jaddada buƙatar ganin hukumomin Najeriya sun waiwayi wannan yanki na babanna domin kuwa ko baya ga buƙatar sake buɗe wannan boda lamarin rashin tsaro na zama wata babbar barazana. Dr. Mahmud Ahmad Aliyu shine sarkin wawa da aka fi sani da Dodo of Wawa. Ni da magana da kai yana cikin wanda harkar rashin tsaron ya shafa shekara uku da suka wuce lokacin nan yadda yake ba haka yake yanzu ba an dan samu sauki kuma fatan mu shine mu samu haɗin kai tsakanin mu mazauna gurin da jama'an tsaro a samu a jara lamarin ana kan shi in Allah yadda. Ko da yake bai faɗi dalilin da ya sa aka rufe bodar ba tun da farko amma ya ce idan aka shawo kan matsalolin da suka sa aka rufe bodar nan gaba kaɗan za a buɗe. in ji wani jami'in hukumar kwastam wanda ya halarci wannan taro ma'aruf aliyu goro an samu an cewa wayannan dalilan an riga an cimma buri an wuce abubuwan da ya sa can da aka kulle shi saboda abubuwan da babu shi da yanzu nan ayi yi kokari a same shi in aka same shi sannan sai a buɗe bodan bayanai dai sun nuna cewa wannan yanki na babanna ya yi matukar samun koma baya matuka ta fuskar ci gaban tattalin arziki a sakamakon rufe wannan iyaka na kusan shekaru shidda zuwa bakwai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.